يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعاته ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنجين درسنا أليلة ستين قلوب لتاتي قلوب المرام مع الإمام محمد بن علي بن حجر الأصطلاني وند يا رسول أهجرة أليلة قصد حمسين دبي شكرا أليلة لتمانين دشدة دسوك شجر muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana rahama tare da shi muna cikin kitabun zaka kuma za mu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 634 zuwa hadisi na 638 insha Allah wannan darasi yana karanta da mu hukuncin zakka hukuncin zakka da ta shafi wato shuke-shuke da kuma yayin itatuwa zakkar shuka da na yayin itatuwa wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga jabir bin abdullah Allah madaukaki ya ƙara masa yarda tare da mahaifinsa domin jabir da mahaifinsa dukkan su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har rasulullah ya karbo hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laika fi ma tuna khamsi awaqin min al alwariqi sadaqa babu zakka a cikin azurfa da ta kasa ukiya biyar babu zakka a cikin azurfa idan yawan azurfan ya gaza ukiya biyar fi ma duna hamsi a waƙin abinda ya gaza abinda ya kasa ukiya biyar minar wariki na azurfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zakka a tare da shi game da sharhin wannan hadisin ibn hajar cikin fasul bari mujallar na hudu shafi na 277 yana magana game da abinda ake kira ukiya shine awakin yace jam'u ukiya shine awakin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan azurfa ba ta kai ukiya biyar ba to babu zakka a cikin ta menene ukiya ibn hajar yace miqdarul ukiya fi hadha hadith gwargwadon yawan azurfa da ake kiransa ukiya daya game da wannan yanda hadisin ya mana ishara gare shi arba'una dirhaman idan sulallan azurfa sun kai guda arba'in nan da ake cewa an samu ukiya guda daya idan sun da na azurfa sun kai guda arba'in to sai a ce an samu ukiya guda ɗaya wani lissafi ne ma'auni ne yadda ake gane wato ainihin kimar da azurfa take kaiwa kafin zakata waje ba kanta ibn hajar yace bil ittifaqi wannan an samu ittifaqi na malaman sunna gaba daya a tarihin musulunci babu wani malami da ya jayayya akan haka azurfa sai ta kai ukiya daya ukiya ɗaya kuma menene kimar Shi ne a samu wato sulallan azurfa guda arba'in wal muradu bi dirhami al min al idan aka ce dirhami ana nufin wato azurfa kanta sule na azurfa sallah shi ake kiransa a dirham kuma mun karanta a baya cikin wannan wato matsala ta zakka hadisin anas bin malik inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa firriqati rubu'ul ushuri azurfa akwai zakka a cikin ka amma sai idan ta kai rubu'ul ushuri shine ɗaya cikin 40 wato rubu'ul ushuri shine ake kira dirhami guda 40 wanda shine ukiya guda ɗaya din akwai malami da ake kiransa abul haitham ar-razi kamar yadda yake cikin lisanul arab mujallar na goma sha biyar shafi na ɗari sittin da biyar yana cewa alwariku kalma ta alwariku kamar yadda ta zo cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace laisa fi ma duna khamsi awaqin min alwariki kalmar alwariki da kuma yadda ta zo cikin hadisin Anas bin Malik wanda muka karanta a baya arrifa manzo Allah yake firriƙati rubu'ul ushuri kaga kenan an samu kalmomi guda biyu waɗanda suke isharar ainihin da sunan azurfa alwariku da arriƙa addarahimu khasa tunallan azurfa kadai ake kiransu da waɗannan kalmomi guda biyu a zarabci. kuma dukkan sun zo cikin wannan babi da muke karantawa hadisin anas bin malik ya zo da kalma ta arriqa ga kuma hadisin jabir bin abdullah ya zo da kalmar alwariku ma'anarsu alfibba wato sulan azurfa kadai ake kira alwari ko kuma a kira ko kuma a kira shi idan ka lura da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da tashi fara bayani game da zakka sai magana akan dukiya ta kudi dukiya wato ta fashin kuɗi ba fashin abin da ya shafi noma ba da kuma dabbobi don haka ya sa cikin fasul bari ibn hajar ya kawo bayanin wani malami da ke cewa lamma kanat tilkibbatu hiya al-malu alladhi yaksuru dawaranuhu fi aydin na wani kuɗi ne yafi yawan mu'amala wato cikin hannuwan mutane wani kudi ne mutane suka fi yawaita mu'amala da shi shi ne azurfa musamman a wancan zamani wa ya ruju bi kulli makani ya zama duk inda ka tafi wannan dukiya ita ce ake samun ta domin da ita ce ake mu'amala ita ce kudi a zamanin farko كان أولى بأن يقدم على ذكر الفاضل تفاصيل الأموال الزكوية wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya fara gabatar da bayani a wannan hadisin da Jabir bin Abdullah ya fara gabatar da bayani akan zakkan azurfa saboda azurfa din wato ita ce dukiyar da take hannuwan mutane mutane suna mu'amala da ita a garuruwa jirane da ƙauyuka to wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya fara gabatarwa mu ci gaba da hadisi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walaysa fi ma duna khamsi zawjin min al-ibn kuma babu zakka a cikin adadin raƙuma da ya gaza guda biyar babu zakka a cikin adadin raƙuma wanda ya gasa raƙumi biyar haka dai cikin fasul bari ibn hajar har yanzu yana magana game da kalma ta azzawju kalmar azzauju kamar yadda muka gabatar da bayani raƙumi yana da sunaye da yawa da larabci wannan kalma ta azzauju tana daga cikin kalmomi da larabawa suke kira raƙumi da ita amma eh, ibn hajar ya ce eh, cikin fasul bari da mujallar na shafin 323 wal aksaru ala anna zauda min salatati ila al-ashr mafi yawan masana harshen larabci ibn hajar ya suna suna tabbatar da cewa ana amfani da kalmar azzawji idan za a kira raƙumi daga uku zuwa goma ba raƙumi ɗaya ko biyu kawai ba sai idan rakumai sun kai uku zuwa hudu biyar har zuwa goma sannan sai a yi amfani da kalma ta azzawji don haka yasa ita wannan kalmar la da laha min lafziha wato ba da al-mufrad ita wannan kalma tana matsayin jambu ba a kira raƙumi ɗaya da sunan azzauji sai dai daga raƙumi uku zuwa goma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan rakumai sun gaza guda biyar babu zakka a tare da su wanda bayani ya gabata ya gabata game da zakka rakuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana ta ƙarshe cikin wannan hadisi ma فيما دون a أوسق من التمر صدقة babu zakka ga abin da ya gaza ausuki biyar na dabino idan dabino ya gaza ausuki biyar to babu zakka a tare da shi wannan hadisi ya dauki bayani game da nau'ukan zakka kamar kashi uku na farko zakkan azurfa sannan zakkan raguma karshe ya kawo bayani game da zakka na wato amfanin da ake samu jikin itatuwa idan dabino bai kai ausuki biyar ba to babu zakka a tare da shi ibnu hajar yake rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin nan yana kitabu zakat hadisin 980 ya ci gaba da cewa wadahu fi kitabiz zakat wato wajen al-imam muslim har yanzu idan yake walahu lamirin yana komawa ga wanda ya ruwaito hadisin baya wato shine al-Imam Muslim har yanzu al-Imam Muslim ya ruwaito wani hadisin wanda shine farko ma kafin wannan a yanda al-Imam Muslim ya jera a cikin littafinsa don shine hadisi na 979 hadisi na muka karanta kuma shine hadisin 980 min hadisi Abi Sa'id radiyallahu anhu shi kuma ya zo ne ta hadisin abu sa'idin al wancan hadisin farko da muka karanta riwayar jabir bin abdullah riwaya ce ta jabir bin abdullah amma wannan hadisin shi kuma riwayar abu sa'idin al-khudri ce dukkan su al ya kawo su a wuri guda saboda kusan duka sun taho da lafazi daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa fi ma duna kamsati ausukin min tamrin wala habbin sadaka babu zakka ga abin da ya gaza ausuki biyar na dabinai ko kuma ya gaza ausuki biyar na hatsi babu zakka ga ainihin abin da ya gaza ausuki biyar imma na dabino ko kuma na hatsi kaga an samu ƙarin kalmar hatsi na a wannan riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda wannan hadisin ya zo da da lafazin fi ma duna kamsati awsaqin awsaqin ya zo da kalmar awsuqin wanda duk ma'anarsa guda ne lafazin da ya zo cikin sahihu muslim yana kitabu zakat babu Laysa fi ma duna kamsati awsuqin sadaqa عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول باب زكاة حتي باب زكاة دبينه hatta ya buluga kamsata a wutukin har sai wannan haɗi har sai wannan dabino ya kai ausuki biyar wala fi ma duna kamsi zaudin sadaka babu zakka ga raƙumi da suka gaza adadin guda biyar wala fi ma duna kamsi awaƙin sadaka babu zakka ga abin da wato ga azurfan da ya gaza ukiya biyar wannan riwaya ta abu sa'idun kudiri tana ainihin sahihu muslim shi sa ibn hajar ya ce wa aslu hadisi abi sa'idin asalin hadisin abu sa'id al-khudri ba wai al-imam muslim ne kada ya rawaito shi ba muttafaqun alai hadisin yana sahihul bukhari yana sahihul muslim amma lafazin da ya zo cikin sahihul bukhari hadisin abu sa'id al-khudri yana kitabul zakat sahihul bukhari yana kitabul zakat babu laysa fi ma tuna khamsi zawjin sadaqa hadisin 1447 يتي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري يتي من جون الله يتي ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة باب زكاة دبينو إذن يا كذا أوسق ديار وليس فيما دون خمس أوات من الورق صدقة babu zakka ga azurfan da ya gaza ukiya biyar Walai fi ma duna hamsi zaujin min al-ibni sadaqatu babu zakka ga rakuni da adadinsa ya gaza guda biyar wannan lafazin al-imam bukhari kenan hadisin abu sa'id bin don haka yasa ibn hadir yake aslu hadisi abi sa'id mutafaqun alayh saboda shi kansa ibn hajar ya san hadisin nan ba al-imamu muslim ne kadai ya rawaito shi ba hadda ma al-imamu bukhari duk da cewa bai kawo lafazin al-imamu bukhari ba amma hadisin yana sahihul bukhari kitabul zakat yana sahihu muslim kitabul zakat riwaya ta al-imamu muslim wata riwaya kuma har yanzu hadisin abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri kafin ya faɗi hadisin nan sai da yace ya yi wata ishara ga waɗanda ke sauraronsa a lokacin da yake faɗan hadisi ya ce rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kuwa na ji manzon Allah yana cewa wa asharar nabiyu bi kafihi bi hamsi asabihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi waɗannan maganganu sai yayi ishara da tafin hannunsa yana nuna kowace yasa saboda abubuwa guda biyar ne idan aka ba tura gumi sai ragumai sun kai biyar kafin mutum ya fita zaka. idan an zo batun azurfa sai azurfa ta kai ukiya biyar kafin a fita zaka. idan an zo batun hatsi da kuma ‘ya'yan itatuwa sai sun kai ausuki biyar kafin a fitar da zaka kaga kenan biyar biyar shi ne yake zama nisabin waɗannan gaba ɗayansu raƙumi biyar shi ne nisabin ta sa ta fashin azurfafa sai ya kai ya biyar <clears throat> ta sashin hatsi da yayan itatuwa sai sun kai autuki biyar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadan hadisin nan Abu Sa'id al-Khudri yace sai yana ishara da yatsarsa kafin hannunsa guda biyar yana nuna kowanne saboda jama'a su gane saboda jama'a su gane ba kowa yake da raƙumi zakka take kansa ba sai wanda raƙumansa sun kai guda biyar ba kowa yake da azurfa zakka take kansa ba sai wanda azurfarsa ta kai uqiya guda biyar ba kowa yake da hatsi ba kowa ya noma hatsi ko yake da da binai zakka take kansa ba wato sai wanda hatsinsa ya kai ausu biyar ibn hajjar ga sharhin waɗannan hadisai wato hadisin Abu Sa'id al kamar da muka ce cikin Fathul Bari a mujallal na shafi na 323 ce wasu dilla bihi ala anna zuru'a waɗannan hadisai suna mana ishara don haka yasa ibn hajar ya kawo su anan saboda yanzu yana so yayi magana ne akan zakar hatsi da kuma yayin tasuwa sai kawo hadisin Jabir bin Abdullah ya kawo hadisin Abu Sa'id al kuma waɗannan hadisai suna da inganci suna sahihul bukhari sahihu muslim yace don haka ana kafa hujja da wannan hadisi akan cewa az za zata tafi fiha shuka ba a fitar mata da zata, hatta tabluga khamsata awshuki har sai wannan shuka ta ta bada amfani da ya kai ausuki biyar idan amfanin gona bai kai ausuki biyar ba to babu zakka idan ya kai ausuki biyar to akwai zakka to nan inda kuskuren yake kenan mutane kamata ya yi ne ne ausuki maimakon haka mutum in ya yi noma sai hukunci da kansa sai ce tun da kowane dami biyar a cire guda wannan wato misali ne wanda wasu malamai kan yi ma mutane saboda eh, gane hanya mafi sauki na fitar da zakan amfanin gona amma ba daidai ba ne domin abin da ya kamata shine musam menene aukuti ka fara sanin menene aukuti idan ka san za ka gane shin abin da ka noma ya kai zakka ko bai kai ba amma idan baka san ausufi ba duk abin da kake yi kana yin sa ne da ka kamata yayi kuwa abin da zaka yi shi kai shi akan yaki lisanul arab na ibnu manzur a mujallal na 15 shafin 213 an fassara kalma ta alwasu da larabci akan ce alwasu ko ko aksama wawu din kasra alwisku shine autuqi makilatun ma'aluma a zamanin da ana amfani da wannan kalma a matsayin wani au wani ma'auni ne sananne wani irin ma'auni ne ake kiransa auki wakil sai aka ce hamdu ba'irin kayan rakumi guda shine auki guda amma a nan babu za mu iya gane yawan auki ba don ba kowa ke da rakumi ba aiko <clears throat> kayan rakumi guda shine auki guda sai za a yi ka gane kayan rakumi guda sai aka ce fituna sa'an idan ka auna hatsi ya kai sa'i 60 to an samu ausuki guda wani irin sa'i sai aka ce bi sa'in nabi sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam kaga tunda an samu bayani akan sa'i na annabi sallallahu alaihi wasallam ashe zaka iya gane yawan ausuki ausuki yana da sa'i 60 wani irin sa'i sa'i irin na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya zo cikin fathul bari mujallal na shafin da yuku da shirin da uku ibn hajar ya ce wa huwa sittuna sa'an bil ittifaq duk malaman sunna sun yi ittifaki babu wani sabani akai babu wata jayayya da aka samu game da cewa autuki guda yana daidai da sa'i 60 idan ka auna sa'i ya kai sau 60 ka samu autuki daya kuma wannan fassarar ba wani yayi ba banda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya wajabta mana zakka ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan wajibi manzo Allah ba zai tafi ba sai ya gaya mana duk abin da ya kamata mu sani game da ita zakka saboda haka in ka duba sunan dara qutni yana kitabu zakat babu laysa fil uh, khudrawat sadaqatun hadisin Abu Sa'id al-Khudri uh, wanda muka karanta din nan kamar yadda Ibn Hajar ya ce wannan hadisin ya zo cikin sahihun bukari yana sahihun musulun ba su kadai suka rawaito hadisin ba malaman hadisai da yawa sun rawaito hadisin abu sa'id ibn khudri amma lafazin da ya zo cikin riwaya ta al-imamu dara qutni al-imamu dara qutni da ya rawaito hadisin abu sa'id ibn khudri yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce laisa fi ma duna kamsati awsatin sadaqa babu zakka ga hatsi da ya gaza ausu tibiya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal wasqu sittuna sa'an kuma ausiki eh, guda sa'i sittin ne ga manzon Allah da kansa yi fassara saboda wanda ba zai gane ba kuma ya zo cikin riwaya ta al-Imam Muslim ba kuma yana cikin riwaya ta al-Imam Abu Dawud wanda kaga hadisin ya zo ta <clears throat> bayanin Abu Sa'id al-Khudri kuma ya zo ta bayanin Aisha Allah ya kara masa yarda saboda haka an samu sahabbai da suka ruwaito wannan lafazi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ah, kuma bare ma babu wani sabani da aka samu babu wani sabani da aka samu don haka sai hatsi da ka noma ya kai ausuki biyar kafin zakka ta hau kanka menene ausuki daya ausuki daya yana daidai da sa'i 60 annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa to fa'ifa ya za a yi mugani. in ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal nabi shafin 294 wa sa'u arba'atu amdadin shi kuma sa'i daya ai mudu hudu ne sa'i guda yana daukan mudu hudu menene mudu shi kansa mudu din malamin sun yi magana kamar misali yanda ya zo cikin aunin ma'abu da kuma alƙamutul muhim na al-imam fayruz abadi yana mujallar na farko gari shafi 164 littafin aunin ma'abu ya ake a gane mudu daya mudu guda Mil kafil Insanin murtadi a samu mutum matsakaici shi ba dogo ba gajere ba kuma ba kato ba sannan ba ramanne ba matsakaicin mutum iza ma wa madda yadahu bihima ya hada tafukan hannuwansa ya ɗebi hatsi ya cika hannuwansa suna miƙe wa min husumiya muddan saboda haka yasa ake kiransa mudu saboda ya miƙe hannuwan ya hada su idan matsakaicin mutum ya haɗa tafukan hannuwansa guda biyu ya ɗebi hatsi haɗi wanda shi ne ake cewa mudu ɗaya ta ganin ma dai ko da ba ka da mudu ai garinku ba za a rasa mutum da ke da wannan sifa ba ko ya zo cikin eh, mawahibul jalil mujallal min shafin 366 iyaru allazi la yahtali malamin yace yanda ake gane ma'aunin mudu wanda bai taba sabawa bai taba sabawa tsawon tarihi ko da baka da ainihin mudun nabi din yanda za ka yi ka gane sa'i tunda an gaya maka ga mudu yadda ake ganewa a samu mutum ba mai babban hannu ba ba mai karamin hannu ba matsakaicin hannu ya haɗa tafukan hannuwansa guda biyu ya ɗabi hafi cikinsu shi ne mudu guda to idan aka samu arba'u hafa ce? ya samu kamfata hudu yana ɗiban hatsi sau ɗaya biyu uku hudu ar-rajul ladhi laysa bi azimil kaffayn in dai mutumin ba shi da manyan tafuka wala sagirihi ma kuma ba kanana ba yace iz laysa kullu makanin yujadu fihi sawun nabi sallallahu alaihi wasallam yasa mai littafin mawahibul jalil yace ai ba ko ina ne ake iya samun sa'in annabi ba saboda haka yasa malamai suka yi magana ko da garin babu sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam ga hanyar da za a yi a gane al-imam a littafin al-majmu mujalladi na biyar shafi na 438 da ce a nan ka riga ka gama gane yadda za ka nomanka idan nomanka ta kai zakatu an za ka gane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zakka ga hatsi da ya gaza ausu ibiya to wal ausu wal ausu wal wisku situna sa'a sannan ausuki guda ɗaya yana ɗaukan sa'i 15 to tun da an samu ausuki ɗaya yana ɗaukan sa'i 15 shin nisabin manomi sa'i nawa ne ya sa ya ce ai salatu ne ake sa'in kaga sa'i 300 idan kai noma da ya kai sa'i 300 shi kenan zaka ta hau to tana yiwa ma wannan ya zama yana da wahala sai mu dawo ga ainihin sashi na ma'auni da muka saba da shi shine sikeli malamai suna cewa mudu daya mudun nabi daya yana daidai da gram 510 duk da cewa akwai sabani game da tantance ainihin nauyin nauyin mudu daya din bisa ga sabani da aka samu na fahimtar magabata amma abinda ibn al-usaymin ya faɗa yana cikin sharhul mumti' littafin asharhu al-mumti kitabuz zakat mujallal nabi shafi na 549 wanda shine fahimtar da malamai da yawa suke riko da ita wato mudu nabi daya mudu daya yana daidai da gram 510 haza idan ka samu gram 510 a matsayin shine ma'aunin mudu daya tunda an ce mudu hudu yake yin sa'i guda kaga sa'i ɗaya kenan za a samu gram 240 gram 240 wanda shine kilogram 2.40 ko to idan aka ce sa'i 300 ne lissafi domin sa'i 300 ne ausuki biyar tunda kowane ausuki yana daukan sa'i Za ka ga ausuki eh, wato eh, biyar din nan kamar yadda muka ce yana daukan sa'i 300 idan ka hada lissafi kowane sa'i yana da gram 240 ka sami kilogram 612 kilogram 612 idan noman da kai ya kai nauyin kilogram 612 ku shi ne misali kuma wannan yana cikin alfikul islami wa adillatu na marigayi wahaba al suhaimi mujallar na farko shafin 141 don haka anan mun gane noman da za a yi a samu a gane cewa noma ta kai misali ko kuwa a'a idan abin da ka noma ya kai kilogram 612 eh, ta inda za ka ɗauki misali ma kamar buhun suga kilogram na nawa eh? buhun eh, kilogram 60 ko 50 <coughs> um, misali idan aka ce kana son ka gani noman da kai ya kai zaka ko bai kai ba Tun da mun ce ana bukatar abinda ka noma ya kai kilogram 612 da za ka samu buhun suga ka yi ta saka hatsin kana cikawa tun da an ce eh, kilogram 50 ne ko to za ka samu buhu nawa kenan kafin a ce ka kai nisabin zaka za a samu 12 ko za a samu 12 da yan kai kaɗan to ba za ka yi lissafi da katanko ɗinmu ba domin katankonmu ba shi da kima ba ɗaya ba wani buhun za ka samu ya fi wani don haka ka san ainihin eh, yawan kilogram da kake bukata shine mafi muhimmanci domin idan ka iya gane wannan to ko da aron suke ne za ka yi saboda ai fitar da zaka ibada ce fitar da zaka ibada ce duk wata wahala da kai saboda ka ga cewa ka da haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala lada kake samu ba wahala ba ce ana ta a matsayin daɗe riba ne gare ka saboda ka in ka yi noma maimakon ya zama kana hartashe kuro kamata ya ce ka nemi masu kelin saboda ka auna abin da ka noma shin ya kai kilogram 612 ko bai kai ba idan ya kai kilogram 612 to an gama an riga an gama daga lokacin zakata waje ba a kanka shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi amma idan abinda ka noma bai kai haka ba fa ta wannan abincin gida ne kawai eh, ba a dai ana ka kai sadaka ba amma babu zakka abinda ka noma sai ya kai sa'i 300 sannan yake zama nitaji sannan aukiki guda yana ɗaukan sa'i 60 ko kaga kenan idan aka ce ausu biyar za a samu sa'i ɗari uku sa'i ɗari idan ba za ka iya gane shi ba su suka komo ga kilogram wanda shine mafi sauki amfani da sikeli ana samu sa a ko'ina kana ma iya saya saboda ka aje don kokarin wato kare kanka daga abin da zai iya zama laifi ga addinin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu gani mu hadisi na gaba wa an salim bin abdullah an karbo hadisin daga salim bin abdullah an abihi ya karbo daga babansa salim bin abdullah bin umar babansa shine abdullah bin umar abdullah bin umar bin al-khattabi bin umar sahabi ne yaron sa ana kiransa salim bin abdullah yana daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisai mafi yawa na abdullah bin umar yana cikin malaman da imamu malik yake girma masu kwarai saboda ingancin hadisansa salim bin abdullah ya ruwaito hadisin nan daga baban shi abdullah bin umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda da shi abdullah bin umar da kuma umar bin al-khattab mahaifinsa an annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah bin umar ya karbo hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce fi ma taqati sama'u cikin duk amfanin da ruwan sama ya shayar da shi fi ma taqati sama'u cikin amfanin da ruwan sama ya shayar da shi wato amfanin gona wato tsiro shuka wanda ruwan sama ya shayar da shi wal uyun da mabubuga abinda mabubbuga ya shayar da shi ko da ba ruwan sama ba a nan malamai suna cewa al-matsaru wa sailu wal anhar manzon Allah yana cewa gonar da ta zama ruwan sama ya shayar da ita da gonar da ta zama rafi ya shayar da ita ruwan rafi da gonar da ta zama tana fadama mabubbugan ruwa ya shayar da ita auka na afariyan ko kuwa ya kasance mai zuƙon ruwa yana bishiya ce wacce take zuƙo ruwa da saiwanta a fariya. wato mai tsinkayar ruwa ko nisansa domin bishiyoyi akwai bishiyar da ake samu tana da jijiya mai wato wanda ke tafiya ya yi zurfi a cikin ƙasa ba ka buƙatar kai ban ruwanta akwai itatuwa da dama waɗanda ba a musu ban ruwa saboda Allah ya taimaka suna da jijiyoyi masu nisa wanda sun tafi cikin ƙasa sosai suna zuƙo ruwa da kansu in ka duba garibul hadith na ibn al-asir an-nihaya a mujallal na shafi na 182 yana fassara wannan kalma yace allazi rabu bi uruqihi min ma'il matar ana nufin bishiyar da ta zama ba ta buƙatar kai mata ban ruwa saboda saiwoyinta suna sun tafi nesa cikin ƙasa suna wato tana zuƙo ruwa da waɗannan jijiyoyin nata to shine ake cewa afariyan wato shukar da ta zama tana zuƙo ruwa da kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amfanin gona da ya zama yana da waɗannan siffofi shuru za a ba da ɗaya cikin goma ne kaga an gama magana wanzu Allah da kansa ya mana bayani filla filla yadda ake fitar da zaka sallallahu alaihi wasallam idan ruwan sama ya shayar da amfani ya shayar da wata shuka ko aka samu shukar tana gefen rafi wanda ba wahala kai ba saboda fadama ce ya zama shukar da kanta tana samun ruwa ko kuwa abinda da kan mallaka ɗin itatuwa ne waɗanda ba ka musu ban ruwa itatuwan da kansu suke zuƙo ruwa kaga waɗannan abubuwan da manzon Allah ya kirga babu wahalaka ruwan sama ba wahalaka bace rafi ba wahalanka bane fadama ruwan fadama ba wahalanka bane haka nan bishiyar da ta zama ba ka mata ban ruwa tana zuƙo ruwa da kanta kaga baka wahala ba wajen kulawa da ita to amfanin gonar da aka samu karkashin waɗannan abubuwa manzon Allah ya ce za a kasa goma ne a bada kashi ɗaya wato wannan ya tabbatar mana abin da ake bayarwa ta sashin zaka kaga hadisi na baya sun yi magana akan nisabi akan nisabi shine ba za ka bada zakka ba ta waje ba akan ka sai amfanin gonarka ta kai ausuki biyar idan ta kai ausuki biyar to zakka ta waje ba akan ka to daga ausuki biyar ba a ce kuma ga iyaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga mana cewa kuma me kamallaka a gonar za a kasa goma ne a ba da kashi daya misali idan mutum ya yi noma ya samu buhu dubu daya to zakka nawa ne buhu dari ko yawwa abinda manzon Allah yake yi shine al-ushur a kasa goma a ba bada daya tunda ba wahala ba wannan shi ake kira noman damuna domin noman damuna duk wanda ya yi noma cikin damuna sa kashi ɗaya cikin goma ne don baya da za a iya ce a yayi ban ruwa tunda Allah tabaraka wata'ala da kansa yake saukar da ruwan sama in ba kadara ta kawo an shiga fari ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana eh, nau'i biyu kuma wato na wannan zakata amfanin gona yace wa fi ma suqiya bin amma gonar da aka yi mata ban ruwa da amali na shi ne annabi annawabi shine da su yi yusaqa alaiha akwai manyan raƙumai waɗanda musamman an yi tanadin su ne saboda jan ruwa ga ƙasashen larabawa da hamada rairayi za ka samu rijiya mai tsananin zurfi ba ka iya hanyar ruwanta tana da nisan gaske to akan samu raƙumi mai ƙarfi a ɗora indiya igiya shi zai rika jawo ruwan to suka yi amfani da amali saboda ban ruwa irin waɗannan raƙuma su ake kiransu annawabe shine abin da manzon Allah ya ce wa fi ma suqiya bin nafsi amma gonar da ya zama an mata ban ruwa da raƙuma nisful ushuri za a ba da rabin ɗaya cikin goma ne maimakon za a ba da kashi ɗaya cikin goma tunda ka wahala wajen samun amfanin sai aka maka sauki wato za ka ba da rabi na ɗaya cikin goma misali in ka samu buhu dubu tun da ka yi amfani da rakuni wajen ban ruwan gonan nawa ne za ka ba da zakka ka ga hamsin ne bai kai ɗari ba amma idan noman damuna ne za ka ba da ɗari ne za ka ba da buhuna ɗari in ka samu buhu dubu amma tun da ka wahala wajen ban ruwa to za ka ba da hamsin ne shine rabin ushuri shine rabin 1 over 10 rawahu al-bukhari yace al-imam Buhari ya ruwaito hadisin yana kitabu zakati babu al-washr fi ma yusqa min ma'i as-sama'i wa bil ma'i al-jari hadisi na 1483 ibn hajar yace wali abi dawud riwayar da ta zo ta abu dawud har yanzu dai hadisin abdullahi bin umar ta san kowane malamin hadisi yakan ruwaito hadisi da irin lafazin da ya tamu. wannan lafazi da aka zo da shi nan lafazin da al-Imam Bukhari ya kawo kenan don haka sai ya fara gabatar da shi saboda matsayin al-Imam Bukhari cikin malaman hadisi yana gaba don haka yasa idan aka ce ga riwayar al Bukhari za a fara kawo ta kafin ta wani malami sai ya kawo riwayar al Abu Dawud har yanzu hadisin Abdullah bin Umar yana kitabu zakati babu sadaqati zar'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace au kana ba'lan ko ya kasance wato bishiya ce shine alba'alu bishiya kowace bishiya ana kiranta alba'alu da larabci amma bishiyar da ya zama tana da manyan saiwoyi waɗanda suke tafiya cikin ƙasa ita ce da larabci ake kiranta alba'alu kamar yadda ya zo cikin lisanul arab mujallar na biyu shafi na gari da goma sha shida kullu shajarin auzar zar'in la duk wata bishiyar da ya zama saboda girmanta saboda tafiyan kaiwanta a cikin ƙasa ba a mata ban ruwa da larabci ana kiranta alba'alu haka in ka duba an nihaya ta fi garibin hadis wal asar mujalla na farko shafi 142 huwa ma yanbutu min an-nakhli fi ardin yaqrubu ma'uha fa rafakhat uruquha fil ma'i wastagnat an ma'i as-sama'i wal anhar wa idan aka samu bishiya ya zamanto tana da jijiya wannan jijiyan da ya tafi nesa yayi zurfi cikin ƙasa yana zuko mata ƙasa tana da sai wadda take zuko mata kasa a ruwa saboda girmanta ta ita wannan bishiya ko dai bishiyar dabino kowace bishiya inda tana da girma sai wanta ya tafi cikin ƙasa wannan bishiya ana kiranta alba'alu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi na al-imam abu dawud kaga wancan riwayar al-imam bukhari yace au kana asariyan a riwayar al-imam abu dawud au kana ba'lan duk ma'anar su guda biyu duk ma'anarsu guda ne idan aka ce al'asari ana nufin bishiyar da take da jijiya jijiyar da ta yi nisa cikin ƙasa tana zuko ma wannan bishiyar ruwa ba tare da bishiyar ba ta bukatan a mata ban ruwa haka nan alba'alu ma'anarsa guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ushuru za a ba da kashi ɗaya cikin goma ne fi ma su ƙiya bisawani amma amfanin gonan da aka masa ban ruwa da dabbobi idan aka ce annabuhu ko annawabif ya takaita ga raƙuma shine amali raƙumi wanda ake daura mar igiya yana jawo ruwa wannan shi ake kira annabu amma da larabci idan aka ce astawani jam'u saniya kalmar saniya ba sai raƙumi kawai ba ko saniya ce aka daura mata igiya tana jawo ruwa ana kiran tana cikin astawani ko jaki a tsaura masa igiya ya zama yana jawo ruwa daga rijiya shi ma ana kiransa asaniya wato kowace dabba aka yi amfani da ita don haka karka ɗauka wato sai dai raƙumi kawai idan aka ce annawabe ya takaita ga raƙuma amma asawani fa duka wata dabba da take jawo ruwa ka duba ne mu na al-imam shaukani mujallar na kudu shafi na 167 ya ce hiyar ba'irun lalzi yuska bi filma'u min al-bi'ri wa yuqalu lahu nabihu da shi da raƙumi duk ma'anar su guda wato duk wata dabba da ka ɗaura mata igiya kana amfani da wannan dabban tana jawo maka ruwa kana amfani da ruwan kana zuba ma shukar ka to ana kiranta asaniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awin kaga kenan bisawani awin nabhi ko dai dabbobi masu jawo ruwa awin nabhi ko kuwa an yi amfani da ainihin rakumi nisful ushuri za a ba da rabin kashi ɗaya cikin goma ne ba asalin yadda hadisin ya zo riwayar al-imam abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ma sakati sama'u amfanin gona da ruwan sama ya shayar da shi wal anharu amfanin gona da rafuka suka shayar da shi wato da maɓuɓɓugan ruwa auka na ba'lan ko ya kasance bishiyar tana tsotson ruwa da kanta al'ushur za a ba da kashi ɗaya cikin goma wa ma su ƙiyafi bisawani awin nabuhi lissul ushuri amma amfanin gona da aka yi masa ban ruwa da dabbobi masu jawo ruwa ko kuma raƙumi to za a ba da rabin kashi ɗaya cikin goma hadisin yana sahihu sunan abi dawo hadisi na 1596 da kuma sahihu sunan nusa'i hadisi na 2489 hadisin yana sunan ibn majah kitabu zakati babun sadakati zuru'i was thimar da kuma sunan nusa'i kitabu zakat babu ma yujibu al-ushra wa ma yujibu nisfa al-ushuri hadisin yana sunan tirmidhi kitabu zakati babu ma jaa fi sadaqati ma yusqa bil anhari wa ghayriha akwai riwayar abu huraira kaga nan ya kawo riwayar abdullahi bin umar ya fara gabatar da riwayar al-imam al-bukhari hadisin al bukhari hadisin al bukhari riwayar abdullahi bin umar sannan ya kawo hadisin al-imam to akwai kuma hadisin abu huraira akwai hadisin abu huraira yana sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi ma sakati as-sama'u wal uyun al ushur duk gonar da ta zama ruwan sama ne ya shayar da ita da gonar da ta zama rafi ne ya shayar da ita da gonar da ta zama mabubbugan ruwa ya shayar da ita al ushur za a ba da kashi ɗaya cikin goma ne na amfani da aka samu wa fi ma su iya bin nabuhi nisful ushur a gonar da ta zama wato an shayar da ita ta amfani da raƙuma aka yi mata ban ruwa da ita wannan gona za a ba da rabin kashi ɗaya cikin goma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya yi bayani dalla-dalla yadda za ka gane wato eh, zakka yanda za ka gane tsarin zakka ana la'akari da yanda aka yi ban ruwan ita wannan gona akwai hadisin mu'azu bin jabal akwai hadisin mu'azu bin ya ce ba asani rasulullahi ila yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni ya tura ni zuwa yaman a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'azu zuwa kasar yaman mu'azu yake da labari fa'amarani an akuza mimma sakati sama'ul ushura sai manzo Allah ya min umarni gonar da ta zama ruwan sama ne ya shayar da ita to zan an zan karbi kashi ɗaya cikin goma na amfanin da aka samu a gonar gaba ɗayanta wa ma yujibu nisfal ushuri shine yake wa fi ma suqiya bidawali amma gonar da ta zama ba ruwan sama ne ya shayar da ita ba wato an yi amfani da alatu na ban ruwa kafin nan aka samu ruwa ɗin wanda ya nuna cewa an wahala kenan kafin aka samu ban ruwan ita wannan gona akwai bambanci tsakaninta akwai bambanci tsakaninta da gonar da ta zama ruwan sama ne shayar da ita hadisin mu'azu dan jabal yana nuna mana cewa in dai an yi wahala ta wajen amfani da guga saboda jan ruwa a yi ban ruwan ita wannan gona to ba za a ba da kashi ɗaya cikin goma ba ce nisbal ushur za a ba da rabin kashi ɗaya cikin goma hadisin yana sunan nasa'i kitabu zakati babu ma yujibu al-ushra wa ma yujibu nisbal ushri da sunan ibn majah kitabu zakati babu sadaqati zuru'i wa sima yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 2489 anan Eh, bayanin da na gabatar mun samu sahabbai kaga da farko shi ibnu hajar cikin bulugul marami ya kawo hadisin abdullahi bin umar riwayar al-imam bukhari ya kawo riwayar al-imam abu dawud sannan mun samu hadisin abu huraira wanda yana sunan ibnu majah sannan mun samu hadisin mu'az dan jabal al-imam tirmidhi yace akwai hadisin ma'anas bin malik akwai hadisin jabir bin abdullah kaga sahabbai da suka ruwaito wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa sai al-imam tirmidhi yace wa qad sahha hadithu ibn umara an annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-bab kuma hadisin abdullahi ibn umar da ya ruwaito game da tsarin da ake dubawa kafin a karɓi amfanin zakka game da amfanin gona ana la'akari da irin yadda aka yi ban ruwan ta ce hadisin ya inganta kuma malamai suna aiki ne da wannan gaba daya wato yanda ka ji bayanin nan haka tsarin yake gaba daya wajen malaman sunna babu wani malami da ya saba akan haka duk gonar da ta zama an wahala kafin a samu amfaninta to ita wannan gona ba a ba da kashi ɗaya cikin goma sai a ba da rabin kashi ɗaya cikin goma bin ba cikin um, majmu'u fatawa wa makala ciki yana mujallar na goma shafin saba'in da hudu ya ce ma yuska bil amtar wal anhari wal uyuni jariya min al hububi was simar duk wata gona da ta zama ruwan sama ya shayar da ita rabuka ko aka samu mabubugan ruwa da ke malala shi da kansa ba wahala kai ba ya zama ita wannan gona amfaninta ya fito ba tare da kai ka wahala ba shin gonar shuka wato shuka ne aka yi eh, hatsi aka noma ko kuwa itatuwa ne ya ba da misali kattamri wa zabiru domin idan aka ce itatuwa kaga akwai itaciyar dabino akwai bishiyar dabino sannan akwai zabibi walhinta wa sha'ir fihi al ko kuma gonar hatsi aka shuka to abinda dai za a bada kashi ɗaya cikin goma ne da baka wahala ba wa ma yusqa maka'in wa ghayriha amma idan yi amfani da wani abu kafin ka jawo ruwa aka yi wahala sannan aka samu amfanin wannan gonar misali an yi amfani da janareto eh, ko kuma an yi amfani da guga ta wajen ban ruwan ita wannan gona to abin da ake la'akari da shi an dai wahala tun da an wahala ba za a ba da kashi ɗaya cikin goma sai a ba da wato rabin kashi ɗaya cikin goma me hikimar da ta sa haka ibn al-usaymin cikin asharhul mumti a mujallal da mishafi na 553 yace wal hikmatu min zalika kasratu al-infaqi fil ladhi yusqa bi mauna akwai hikimar da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya bambanta tsakanin zakar gonar da ta zama ruwan saba ne ya shayar da ita da kuma gonar da aka wahala kafin aka aka ban ruwanta wato hikimar ita ce Allah ya sassauta ma bawa kaga an samu sauki saboda ka wahala a nan sai aka ce zakarka an rage ta zuwa rabin abin da zaka bada inda a ce baka wahala ba wato qillatul infaqi fil ladhi yuska bila mauna fara ash-shari'u hadhihi al-mauna wan nafaqa wa khaffafa ala ma yuska bi mauna Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sassauta saboda la'akari da irin wahalar da wancan manomi ya sha da kuma rashin wahalar da wannan manomi ya samu wanda ya wahala ta wajen nomansa sai aka ce ya ba da rabin abinda wancan bai wahala ba wajen nomansa wal hikmatu fi fard al-ushri annahu yuktab bi asharati amsalihi yana daga cikin malamai da ke kokarin gano da ya hikimar da ta sa aka ce amfanin gona a kasa goma a bada daya amfanin gona a kasa goma a bada daya idan ruwan sama ne ya shayar da gonar wato abin da Allah yake nufi shine zai rubuta maka ninki goma na ladan abin da ka samu kamar yadda zo cikin sharhin hadisin uh, hashiyatu da imam sindi uh, na sunan nasa'i a mujallar da biyar shafi na 43 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديثنا كذلك وعن أبي موسى العشقري أنكر بحديثنا لك ابو موسى العشقري ومعاذ رضي الله عنهما. أبو موسى العشقري ومعاذ بن جبل الله يكاد مسيحك فاتو صحبي بيو سكرويتو حديثنا لك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سكسر اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومعاذ بن جبل عند أبو موسى العشعري لا تأخذ بالصدقة كدق يرد ككرباد سونا زكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة سيكوي لدى جنس أبن جنن وداهدو shair, الشعير حطن شعير والخنطة ده حطن الخنطة والزبيب ده آيان إنبي شين أكي كرا الزبيب أصلي إنبي shine wato ƴaƴan itatuwan da ake kira alkaru duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kira inabi da wannan suna ya hana a kira bishiyar inabi da suna alkarmu kamar yadda da suke kiran suke kiransa a zamanin jahiliya saboda larabawa sun shahara ta wajen yin giya da ainihin inabi sun shahara abin ya shahara tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ah, don haka sai ya zama ma suna kiran bishiyar inabi da suna alkarmu alkarmu wato kamar mai karimci kaga kamar suna yabon bishiyar inabi saboda ai tana ana samun giya mai kyau daga cikin wannan bishiya sai suna kiranta alkarmu wato giya wato bishiya mai karimci don haka sai manzon Allah ya ce la kada ku rika kiran bishiyar inabi alkarmu ai babu wanda ya dace da wannan suna in banda musulmi saboda musulmi shi yake da ainihin siffa ta karimci wajen Allah tabaraka wa ta'ala inna akramakum inda Allah atqakum mafi karanci, wanda ya fi dacewa a siffanta shi da karimci shine musulmi wato annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana cewa ku daina kiran bishiyar da ake yi samun giya daga jikinta da sunan alkarmu wato saboda ya nuna cewar giya ba abin yabo bane bare har a siffanta bishiyar da ake samun giya da cewa alkarmu amma har yanzu ana kiran bishiyar inabi da sunan alkarmu har yanzu duk da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawata bishiyar inabi ita ce ake kira alkarmu tana fitar da 'ya'ya shi ne ake kira eh, al'inaf wanda inabin nan shi ake kira grape da turanci to waɗannan 'ya'yan itatuwa da ake kira inabi su ne kuma ake wato ake shanya su wato ya zama an busar da su yadda za a samu ainihin zabibi daga jiki don haka zabibi ana samun sa daga ƴaƴan itatuwan inabi kaga kenan daga jikin bishiya ake tara annabi sallallahu alaihi wasallam yace to idan aka tara zabib shine ƴaƴan itatuwan inabi a karɓi zakka daga jikin su wa tamri na hudun su shine dabiri rawahu tabrani al-imam tabrani ya rawaito hadithin nan da kuma al-imam wato hadisin yana al-mustadrak kitabul babu akhdhi sadaqa min al hadisi na 1499 wannan hadisin yana sunan dara kutuni yana kitabu zakati babu laysa fil khabara wa sadaqa hadisi na 1800 da 98 kuma al'imamu zai ya rawaito yana a sunan kubra kitabu zakati babu sadaka fi ma ya zara'uhu al'adaniyun da al-musannaf na al-hafiz abdurrazzaq kitabu zakat hadisi na dubu bakwai da da da tamanin shida. wannan hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sahihar hadisi na dubu uku da da da tamanin hudu, silsilatu sahiha hadisi na 879 irwa'ul galil hadisi na ɗaya. amma wasu riwayoyin an samu ƙarin azurra azurra ita ce masara an samu ƙarin masara cikin abubuwa guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su ga abu musa ash'ari da kuma mu'azu radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'azu dan jabal da abu musa ash'ari kada ku yarda ku karbi zakka sai daga waɗannan abubuwa guda hudu sha'ir alhinta zabib sannan dabino aka samu na biyar wato ita ce masara amma riwayar ba ta inganta ba ita ce azurra domin asali azurra da larabci shi ne masara akwai masara a cikin littafin da aka samu amma riwayar ba ta inganta ba ita dubi tamamul minna na muhammad nasiru jinul albani shafin 369 to waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kirga su da mu'azu dan jabal da kuma abu musa ash'ari abinci ne waɗanda ake samun su a yankin yaman saboda za su tafi yaman za su tafi yaman annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gaya musu haka a littafin anwarul duru na al-imam al-qarafi a mujallar na uku shafin 263 yace inna kauna zahabu ila anna kamha wa sha'ir jinsun wahid waɗannan abubuwan da annabi ya kirga kada ku karɓi zakka sai daga hatsin sha'ir da hatsin alhinta al'imam malik ya ce duk abu guda ne nau'uka ne na alkama alkama tana da jinsi daban-daban kamar yadda ka sani akwai alkamhu wanda shine alkama din da turanci ana kiransa wheat to sannan akwai ash-sha'ir shi ma sha'ir alkama ne amma jinsi ne na daban da alkam wanda ake kiran shi bale shi sha'ir da alkama dukkan su abu guda ne amma akwai bambanci wannan baki ne launin zaka san shi da bambanci hatta ma ta wajen ainihin tsari shukan ma akwai bambanci sannan alhinqa na uku kenan shi ma alkama ne alhinqa shi ma alkama ne amma tsarin kwayarsa ya bambanta da na sha'ir domin shi kwayarsa zaka ga kamar tana da kusurwa uku tana da kamar kusurwa uku yana da bawo shi ma ya bambanta da ainihin yadda tsarin ya yake ana kiransa alkamul makshura wato alkama da take da bawo alhinta da turanci ana kiransa sel s-p-e-l-t e amma duk nau'in alkama sannan na hudunsu shine alburru alburu ba'un ya zo da gwamma alkama ce kwayarta tana da tsawo duka nau'ukan alkama ne da asha'ir da alkamhu da alhinta da alburu duka nau'uka ne na alkama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'azu dan jabal da abu musa ash'ari kar ku yarda ku karbi zakka daga wani abu sai waɗannan abubuwan guda hudu alkamar asha'ir alkamar alhinta sannan ya'yan itatuwa biyu kaga annabi ya kirga musu hatsi biyu ya'yan itatuwa biyu domin zabibi dan ice dabino ma dan ice ne bishiya ke fitarwa amma sha'ir da alhinqa shuka saboda haka hatsi biyu ya'yan itatuwa guda biyu banda su karku karɓi wani kari kamar da muka ce akwai riwaya da ta kawo masara amma ba ta inganta ba al-imam malik yace dukkan su nau'i daya ne haka haka nan yazo cikin hashiyatul imam bisuki eh, mujallal na farkon shafin 450 da alkama da sha'ir da sulfu eh, nau'in alkama na hudu shi ake kira na biyar shi ake kira sulfu kaga akwai a shair al-qamhu al sannan akwai a sulfu ana hada alkama da sha'ir da sulfu da da alhimta a matsayin jinsun wahidin ba abu ha li ba'din li annaha jinsun wahidin wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik don haka idan mutum yana da gona ya zama ya shuka irin nau'ukan alkama dinnan daban-daban ba zai yi la'akari da cewar sai kowane ya kai ausu biyar ba la idan aka hada su gaba ɗayan su suka bada ausuki biyar na an samu lissafi saboda jinsi ɗaya ne wala li duknin wala li zurra amma gero fa ba ka haɗa gero lidurra da masara a ke jinsi guda ne domin daban-daban ne in ka dubi ma tsarin halitta su kasan ba jinsi ne ba ne gero shi ake kira addukunu masara kuma ana kiranta azzurra wala da urzin shinkafa shi ma jinsin sa daban ne don haka inda mutum zai noma gero dawa masara shinkafa dukkan su babu jinsi daya kowannen su sai ya kai ausuki biyar kafin nan za a bada zakka baka cewar zaka haɗa waɗannan nau'uka wuri guda wannan dalili yasa cikin ku hashiyatul imam dusuki yake cewa wahiya fi nafsiha ajnasu duka waɗannan da ake kirga jinsi ne daban-daban dawa jinsi ne daban shinkafa jinsi ne daban masara jinsi ne daban gero ma jinsi ne daban alkama jinsi dai daban amma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga a wannan hadisi nau'ukan alkama ne guda ash-sha'ir da al-hinba dukkan su alkama ne wannan in ka dubi al-fiqh wal mazahib al-arba'a mujallad nabi shadi na 178 eh, haka za ka samu wato nau'ukan alkama ne da as-sultu da ash-sha'ir da al-qamhu da al-hinba da al-burru dukkan su jinsi ne na alkama la tafawuta baina hali annan mu'awwal alaihi fi ittihadil jinsi abinda ake la'akari da shi wato shine jinsi ya zama iri ɗaya to a nan bari mu dubi hadisin nan me yasa ibnu hajar ya kawo shi ibnu hajar ya kawo wannan hadisi don ya tabbatar maka abinda ya samu izini daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zikar masa da zakka wani irin nau'in hatsi ake yi matsaka shi yasa ibn hajar kawo hadisin nan hadisin yana tabbatar mana abubuwa kamar guda biyu na ɗaya. kamar yadda ibn kudama ya faɗa cikin almugni, yana mujallar da shafin 294 a ahlul ilmi ala anna wajiba waɗannan abubuwa da aka kirga cikin hadisin nan kaga da sha'ir da alhinta da azabi da attamru tun da annabi ya kirga su to babu sabani a tsakanin malamai akan cewa wajibi ne a fitar musu da zakka wannan an samu ittifaki an samu ijma'in malama sunna akan wannan haka ibnu kudama ya faɗa ajma'a ahlul ilmi ala anna sadaqa wajiba fil hinta wa sha'ir wa tamr wa safi duk malaman sunna sun ittifaki waɗannan abubuwa guda hudu da annabi ya kirga ma mu'azu da kuma abu musa al-ash'ari Allah ya kara musu yarda abubuwa guda hudu din nan dole ne mu ya fitar da zakka wannan ba sabani a kai duk malamai sunna sun yi tafaki a kai haka nan ibn munzir shi ma ya faɗa cikin littafin sa al-ijma haka nan abdul barri shi ma ya faɗa cikin at-tamhid a mujallar na 20 shafi na 148 yace wa ajma al ulama kulluhum min as-salafi wal khalafi ala anna az-zakata wajibatun fil hinta wash-sha'ir malamai gaba magabata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'u tabi'in sun yi ittifaqi akan cewa zakka tana wajaba akan abubuwa guda hudu din nan ta ina aka samu sabani ibn abdulbar ya ce bayan hudun nan nan ne kuma sabani ya shigo amma hudun nan babu sabani talafu fi ma tuwa zalika min al-hubub sauran amfani da akan samu imma daga shuka ko daga ƴaƴan itatuwa daga wannan sauran aka samu rigima aka samu sabanin fahimta amma hudun nan babu sabani cewa dabino ana masa zakka ba sabani cewa zabib inabi kenan ya'yan inabi ana musu zakka babu sabani alkama ana mata zakka babu sabani amma bayan hudun nan fa a tonan ne kuma rigima nan ne aka samu sabanin fahimta in ka dubi tamamul minna na muhammad nasiruddin al-albani shafin 369 ya yi magana da abu ubai. abu ubai shine al bin sallam al bin sallam babban malami ne wanda ya rubuta kitabul amwat kitabul amwat littafi ne muhimmi saboda shi ke bayani game da tsarin hukuncin Allah da ke kan dukiya da kuma malamin da ake kiran sa Humayd bin Zanjawai shi ma malamin sunna ne waɗannan manyan malamai suka yi magana game da abin da ya shafi zakka والذين اختاره في ذلك اتباع لسنة رسول الله والتمسك بها وأن الباني yake cewa wannan fahimtar shi أنه لا صدقة في شيء من الهروب إلا في البر والشعير babu wata babu wani amfanin gona da za a mai zakka sai waɗannan abubuwa guda hudu su kadai la sadaqata fi shay'in min al-thimar in an koma ya'yan itatuwa fa bishiya biyu ne fil nakli wal karmi daga bishiyar dabino sai bishiyar inabi suke shuka fa abu biyu ne shine albur wa sha'ir ko ko wato alhinta wa sha'ir alkama alkama ita ce kaɗai za a yi mazaka daga shuka da ake in ka koma 'ya'yan itatuwa daga dabino sai kuma bishiyar inabi me yasa li'anna rasulullahi lam yusammi illa iyaha saboda babu hadisin da ya kawo bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan za a cire zakka ma wani amfanin gona in banda guda hudu din nan su kenan to sannan an samu tabi'ai an samu sahabbai da suka tafi akan wannan fahimta an samu tabi'ai in ka dawo ga malaman farko an samu ibnu abi laila an samu sufyan sauri لأن رسول الله هنا خص هؤلاء الأصناف الأربعة للصدقة da لما ظن الله يتي kada ku karɓi zakka daga wani amfani sai hudu ɗinna. nan kad kana ya alamu anna linnasi amwalan wa aqwatan ai wazo Allah ya san akwai wasu abubuwan da ake ci kuma ya san akwai masara akwai dawa akwai shinkafa akwai mimma tukhrijul ardu siwaha abubuwan da kasa take fitarwa manzo Allah ya sani fa kana tarkuhu zalika wa i'rabuhu anhu afwan min. tunda manzo Allah bai kirga komi ba sai waɗannan to ya nuna cewa sauran duk wani amfanin gona ko amfani da ake samu daga jikin bishiya Allah ya yafe babu zakka a kai wanda ita ce fahimtar ya yayi magana a kai a cikin tamamul minna yace kuma ba wannan kawai ba hatta ma ta sashin kayan fatauci wa hadhihi al-hujjatu al-akhira tanfahidu aiban ala urubi tijara fa innaha kanat ma'rufa fi ahdin nabi wato abin ne ya shafi kayan fatauci ai zamanin manzon Allah ana fatauci ana kasuwanci shin akwai zakka ga dukiyar kasuwanci kace a saboda ai ba a samu bayani daga bakin manzon Allah kai tsaye game da zakka kasuwanci ba in ka dawo zakkar gona shuka biyu zakkar bishiya itatuwa biyu to wannan fahimtar ta albani karka dauka ita shi kada yake rike da ita la sayyiduna umar Allah ya kara masa yarda sayyiduna umar kaga dai halifa ne babba cikin khulafa'ur rashidin wannan ita ce fahimtar sa abdullahi bin umar dan sayyiduna umar wannan ita ce fahimtar sa sahabbai biyu din da annabi ya tura yaman mu'azu dan jabal da abu musa al-ash'ari wannan ita ce fahimtar su a hasan al kaga babban malami na cikin tabi'ai wanda ita ce fahimtar sa muhammad ibn sirin babban almajirin anas bin malik wanda shi ma babban tabi'i ne wannan ita ce fahimtar sa musa bin talha al-qurashi wannan ita ce fahimtar sa kaga an samu magabata waɗanda ke da wannan fahimta manya don haka yasa in ka ji an ce ga wata fahimta ta magabata kar ka yi saurin ka kai suka domin sukan ka za ka isa ga manyan mutane Allah ya samu gani idan kai suka sukar ka za ka isa ga manyan mutane idan Allah ya nufi ka da riko da wata fahimta sai ka yi riko wanda bai rike wannan fahimtar ba ka yi masa fatan alkhairi wannan ita ce karantar karantarwar salafus salih Allah ka samu iya koyi da su in ka duba kitabul amwal na Abu Ubay shafi na 472 فأما الذين لم يروا الصدقة إلا في الأربعة الأصناف أبو أبي yana bamu labari. Ya yake sahabbai waɗanda suke ganin ba a yin zakka ce ga waɗannan amfani guda hudun kawai alama sannar rasulullah ai saboda bayanin manzon Allah wa amara bihi mu'az yayi umarni ga mu'azu dan jabal da abu musa al-ash'ari sun makalahu ibn umar ga kuma sahabbai sun ɗauki wannan bayani kamar abdullahi bin umar kamar sayyidina umar fa innahum qasadu qasd al'afar athar taba'u walam ya udduhu ila ghayrihi bi ziyadatin wala nuqsani sun kiyarda su yi kai sun kiyarda su yi rage idan ka ce zakka ta wajaba akan ne da ne waɗannan manyan sahabai za su ce maka daga zabibi sai da biyu. sai kuma alkama ta inabi da kuma alhinta shi eh, alkama ta ashair da kuma alhinta shiken hatsi biyu shine wato ashair da kuma alhinta sannan ya'yan itatuwa biyu dabino sai kuma zabibu wannan shine kadai daga cikin dalilai <clears throat> da suka da suke tabbatar da wannan akwai hadisin al-Imam Tabrani hadisin al-Imam Tabrani wanda sai na umar yake cewa na umar da kansa yace inna ma sanna rasulullahi zakata shi manzon Allah ya sunnanta mana zakka ne fi hadhihi al-arba'a cikin waɗannan abubuwa guda hudu su kadai sai na umar haka ya faɗa hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisi na 3584 da silsilatu sahiha hadisi na 879 sannan akwai Musa bin Talha musa bin farha da ke da labari yana cewa kana inda na kitabu mu'az ibn jabal radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam akwai takardar mu'azu a wurin mu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi lamma kadima kadimar yaman wato a lokacin da mu'azu dan jabal ya taho yaman annabu inna ma akhadha sadaqa min al-hinta wa sha'ir wa zabib wa tamr kamar yadda manzon Allah ya umarni gare shi lokacin da mu'azu ya tafi kasar yaman bai karɓi zakka daga wani amfani ba illa guda hudu din nan daga alhinta ash-sha'ir da kuma az da as dabino wanda yana a sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi kitabu zakati babu sadaqa fi ma yazra'uhu al-adamiyun hadisi na 7269 wata riwaya yace mu'azu lokacin da ya iso yaman lam ya'khudh az-zakata illa min al-hinqa wash-sha'ir wat-tamr waz-zabib in ka dubi irwa'ul galil hadisi na 801 muhammad nasiruddin al-albani ya jira hadisan akwai wata riwaya da yake cewa amara rasulullahi mu'azab na jabal hina ba'athahu ila al-yaman an ya'khudha sadaqa min al-hinqati shairi wa nakhli wal lokacin da annabi ya tura mu'azu dan jabal zuwa kasar yaman ya masa umarni ya karbi zakka daga alkamar alhinqa alkamar ash-sha'ir sai kuma bishiyar dabino da bishiyar inabi wannan duka yana cikin kitabul amwa shi yasa mallakar littafin yana da muhimmanci kitabul amwal na abu ubay yana babu sunna fi ma tajibu fihi sadaqa hadisin 991 kamar yadda ibnu qudama ya faɗa da ibnu abdul barri haka nan ibnu munzir an samu ittifaki duk malaman sunna sun yadda abubuwa guda hudu din nan wajibi ne a fitar musu da zakka amma inda aka samu sabani bayan hudun nan kaga mun samu fahimta guda fahimta ta farko ita ce fahimtar su sayyidina umar fahimtar abdullah bin umar fahimtar abubuwan salashari kamar mu'az ibn jabalin al-hasan al-basri ibn sirin musa bin talha al-qurashi wanda manyan masana ne zamanin farko sun ce iyakan zakka abu hudu to sai fahimta ta biyu fahimta ta biyu ita ce ta al'imamu malik al'imamu malik da al'imamu shafi'i Allah mu ɗaukake musu rahama suka ce da ai ba wai abu hudu bane kawai yanzu idan ka ce waɗannan abubuwa guda hudu su kaɗai ne za a karɓi zaka ina ka kaman duk najeriya ma ba zaka ke saboda wani ba zai taba ganin sha'ir ba bai taba ganin alhinta ba sannan bishiyar dabinon ma wani bai ma taba ganin ta ba in ma ya ganta to bishiyoyin bayi da su da yawa yanda za su samu auku kibiya sannan wani bai ma san me ya zabibi ba ganin sa ma bai taba yi ba saboda icen inabi yana da wahalan samu to sai zama to zakat ta tsaya kenan ga mutanen yaman ko alimam imam malik ce la ba haka manzon Allah yake nufi ba zakka tana wajaba ga duk abin da kasa ke fitarwa ana la'akari da abu biyu ne bi sharti kaunihi qutan wa mudakhara in dai dan adam yana dogara da abin a matsayin abinci in dai dan adam zai dogara da abu a matsayin abinci to wajibi ne fitar da zaka ma wannan abin sannan idan dan adam zai iya ajiye wannan wato manomin zai iya ajiye wannan abin da ya noma wato ana la'akari da waɗannan sifofi guda biyu fahimtar al'imamu Malik da al'imamu shafi in ka duba kitabu tamhi na ibnu Abdul ya yi magana a kan fahimtar duka malaman nan yana mujallar na 20 shafi na 148 haka na al-imam shafi'i yayi magana kansa cikin littafin kitabul ummi mujallad nabi shafi'i 35 wato ana la'akari da abu biyu na farko abinda manomi ya noma shin abinci ne ne ake nufi da alqutu amul balad abinda mutumin gari zai iya dogara da shi ya rika ci yau da gobe kuma ya rayu wanda shi ake nufi da ah, alqutu idan dai abinda ka noma abinci ne wanda za a dogara da shi to za a yi zaka sannan na biyu za a iya aje wannan abin ko ba za a iya aje shi ba to da haka yasa ga masaba ta al imamu Malik da al imamu Shafi'i kaga gyada babu zakka saboda ita gyada ko da dai za a iya aje ta ba a iya cinta a matsayin abinci sannan riɗi kaga bai shafi abinci ba ga fahimta sannan misali kamar acca wasu sukan dogara da shi ko amma shi wato yana da akwai waɗanda ke ganin shi riɗi da kuma acca ba abu ne wanda mutum zai dogara da su ba illa ga wanda ke ganin abinci ne wanda za a iya dogara da shi kamar gujiya kamar aya kaga aya ai ana iya aje ta gurjiya ma ana iya aje ta amma kuma ba za a iya dogara da ita ana ci ba to misali kuma idan mutum ya zama ya noma amfanin da ba za a yi adanarsa ba shi ne kamar misali abinda ya shafi doya bishi adanuwa ko gwaza da dankali don haka yasa mazhaba ta al Malik duk waɗannan ba al'akari ana duba sharuɗa guda biyu sharaɗi guda biyu shin wannan abin da ka noma za a iya dogara da shi a matsayin abinci saboda haka kaga masara ta shigo tunda ana dogara da masara a matsayin abinci ko don haka dole ka fitar mata da zakka shinkafa za a mata zakka alkama za a mata zakka duk wani abin da ya zama za a iya dogara da shi a matsayin abinci sannan kuma za a iya adanarsa sharaɗi biyu nan wannan ita ce fahimtar al'imamu malik da al'imamu shafi sai fahimta ta uku al'imamu abu hanifa ya ce la ya kamata a dubi ayoyin ƙur'ani da kyau al abu hanifa ya ce, abinda alqur'ani ya nuna mana duk abinda ƙasa ta fitar a mai zakka kawai to shi ma yana da hujja duk abin da ƙasa ta iya fitarwa za a marzaka kuma wannan ita ce fahimtar ibn hazmi fahimtar zahiriya wanda ake kiran su al dawud shi ka zuwa bada'i usna'i al Kasani ya yi magana kai mujallal nabi shafi na 58 ibn hazm ya yi magana cikin almuhalla mujallar na biyar shafi na ɗari biyu da goma sha biyu saboda cewar allah cikin alkur'ani a suratul bakara aya ta ɗari biyu da sittin da bakwai ya ayyuhan lazina amanu an fi komin ƙwayyibati ma kasabtum sai allah madaukake ce wa mimma akhrajna lakum min al allah ya ce ku bayar daga abin da muka fitar muku shi daga ƙasa kaga duk abin da muka fitar muku da shi daga kasa ku ba da zaka zahiri ayar alqur'ani saboda haka al-imamu Abu Hanifa yace a yanzu ka ce babu zakka ga doya da dankali babu zakka ga misali wato shuke-shuke da ake kayan lambu al-imam al-kasani yace wa ahqqu ma tanawalahu hadhihi al-aya al-khabra wa ai danyen kaya ma ya fi daukan sifar ayar nan ta al-qur'ani saboda abin da Allah ya fitar ba ma wanda kai ka noma ba duk abin da Allah ya fitar daga ƙasa mimma akhrajna lakum min al-ardi zakata waje kansa. kuma manyan malamai don haka baka kushe mu sai kai musu fatan alkhairi sai kai musu addu'a Allah ya ba su lada Allah ya gafarta mana da su kurakuran mu a suratul an'am aya ta 141 Allah tabaraka wata'ala yace wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaytun war rumana mutashabihan wa ghayra mutashabih kulu min samarihi idha asmara me Allah yace wa atu haqqahu yawma hasadi kaga ayar alqur'ani ta ce a ba da hakkinsa ranar girbinsa kuma abubuwan da aka kirga a nan akwai ma abubuwan da sun wuce guda hudun nan da manzon Allah ya gaya waɗannan sahabbai saboda Allah ya ce wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayr ma'rushatin kaga ya gwada cewa duk abin da kaga ya fito daga lambu Allah ya fita shi ko ne ne sai ya kirga ya ce wa nakla wa zar'a idan aka ce itatuwan da binai ga sunan daban-daban sannan shukan ma ba iri ɗaya ba mukhtalifan ukulu shuke-shuke ga sunan da yawa wa zaitun akwai zaituni wa rumman ga kuma rumman kaga waɗannan ba sa cikin abubuwan da manzon Allah ya kirga wa mu'azu da abu musa al Allah tabaraka wa ta'ala da ya kirga su sai ya ce kulu min samarihi wa idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin sannan in muka dubi hadisin da muka karanta wanda ya zo cikin riwayar Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi ma saqati samau wal uyun duk abin da ruwan sama ya shayar duk abin da ruwan sama ya shayar al ushuru a ba da kashi ɗaya cikin goma kaga an samu hadisi duk abin da ruwan sama ya shayar a ba da kashi ɗaya cikin goma kaga manzon Allah nan bai kawo waɗannan abubuwan guda hudu ba saboda haka ce al-Imam Abu Hanifa yace ba a la'akari da kayan amfanin gona sai ya shekara ba a la'akari da cewa kayan amfani sai ya kai ausuki biyar da eh, Allah tabaraka wata'ala ya riga ya ce duk abinda a ya fitar daga ƙasa a bada zakan nimma akhrajna lakum min al-ard sannan wa atu haqqahu yawma hasadihi don haka ba su la'akari da wato eh, eh, cewa abu sai ya shekara ibn kudama a littafin al-mughni a mujallar na shafin 161 yace inna zakata la tajibu fi shay'in min az-zururi wad-thimar hatta tabluga khamsata awsuqin amfanin shuka da kuma ‘ya'yan itatuwa zaka baka ta wata ba a kansu sai ya kai autuki biyar wannan ita ce fahimtar akasarin malamai a tarihin musulunci wato abin da ya kamata mu sani kenan cewa akwai sabanin fahimta yana da kyau ka gane ah, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabiran illa khilafun lahu hazzun min al-nazar ba don an ce akwai sabani sai a ce a'a shikenan mutum ya kace abin da ya ga dama zai dauka bala duk inda aka samu sabani kuma ana samun abin da yafi inganci ibn qudama yayi magana game da waɗannan fahimtoci duka sabani da aka samu haka nan ibn abdul barri manyan malamai zamanin farko amma kowane su yi magana a ƙarshe ibnu kudama yace akasarin malamai a tarihin musulunci abinda ya kama da Jabir bin abdullahi al Abu al wanda duk suna cikin sahabbai in ka dawo ga tabi'ai Umar bin abdulaziz Aziz Jabir bin Zaid al-Hasan Abu bin uh, bin Abi Rabah al-Imam Maqbul al-Hakam al-Imam an-Nakhai al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal ya kirga yace wa sa'iru ahalin ilmi la na'lamu ahadan khalafahum babu wanda muka sani ya saba ma wannan fahimtar in banda al Abu Hanifa daga cikin malamin farko sai kuma Alimamu imam Mujahid daga cikin tabi'ai Alimamu Mujahid cikin tabi'ai da Alimamu Abu Hanifa su suke cewa tajibu zakatu fi qalili zalika wa kathirihi babu maganar la'akari da ausufi wannan ya sa ibn hajar ya fara kawo hadisai waɗanda suke tabbatar da ba kowane manomi ne zakka take hawansa ba sai manomin da ya zama amfanin da ya samu ya kai ausuki biyar wannan fahimtar ba al abu hanifa bai aiki da ita saboda la'akari da hadisin da yake ya wuce fi ma sakati sama'u al-ushur duk abin da ruwan sama ya shayar a ba da kashi ɗaya cikin goma al'imamu abu hanifa ce to haka ba maganar wani a kasa abu wato sai ya kai ausuki biyar kafin nan babu wannan la'akari wali an annahu la yu'tabaru lahu hawlu layu tabar lahu nisabu to sai fahimta ta ƙarshe fahimta ta hudu ita ce fahimtar al Ahmad bin Hanbal fahimtar al Ahmad bin Hanbal ita ce ya ɗauki fahimtar al'imamu malik da al'imamu shafi'i duk abin da za ka ci za ka rike shi a matsayin abinci zakata waje ba a kansa sannan duk abin da za ka iya adanarsa zakata waje ba a kansa sai ya ƙara da cewa har ma abin da ba za ka iya adanarsa ba in za a auna shi in dai za a iya auna wannan abin to zakka tana waje ba kansa don haka a masabata ta imam ahmad bin hanbal ana la'akari da abubuwa guda uku na daya alkailu shin abin da ka samu a gonarka ana iya auna ta da mudu sannan albaqa'u abin da ka samu gonarka ana iya adana ta ta dade ba ta lalace ba shine al ya zamanto yana iya bushewa wanda shine na ya zo cikin almugun yace fa in kana mayuzan fa fala zakata fi idan abin da ka noma ba a auna shi sai dai a gwada nauyinsa da sikeli to wannan babu zaka a kai amma duk abin da ka noma idan dai hatsi ne ana iya auna shi to zakka tana wajaba akan sa don haka a mazhaba ta al-Imam Ahmad bin Hanbal jada tana da zakka riɗi yana da zakka acca tana da zakka gujiya tana da zakka aya tana da zakka duk abin da zaka iya auna shi kuma za a iya ajiyarsa zai iya bushewa to zakka tana wajaba akan sa wannan ita ce fahimtar al-Imam Ahmad me yasa wato akwai dalilai da dama illa saboda karancin lokaci amma babu shakka wannan fahimta ita ce mafi inganci a cikin fahimtar nan da muka kirga guda hudu gaba daya domin fahimtar nan ita ce ta yi aiki da kowane nassi da ya zo cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi ma duna khamsatin aw suqin min tamrin wala habbin manzo Allah ya ce wala habbin ai a riwaya ta biyu ne ya kirga ya siffanta alhabbu din yace a shairu wal hinta amma nan yace wala habbin duk wani hatsi manzo Allah ce zakka ba ta ba a kansa sai ya kai ausuki biyar in ya gaza babu zakka a kai ashe kenan duk abin da ya ɗauki siffa ta alhubu shine hatsi zakka tana ba a kansa yayi aiki da wannan hadisi wanda riwaya ce ta al-Imam Muslim Ah, idan ana maganar ausuki min al-makilati duk abin da ya zama za a auna wato shine ake lissafi da ausuki kamar a ce buhu ya kai buhu kaza ba a sanya wani abu cikin buhu sai abin da ake iya auna shi sannan akwai riwayar mu'azu dan jabal da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhil habba min al-habbi ka amshi hatsi daga hatsi wa shata min al-ghanam wal ba'ira min al-ibli wannan shi yake nuna cewa wato zakka ba ta takaita ga abin da kake ci kawai hatsi gaba ɗayansa zakka tana waje ba kai hadisai sun zo da dama riwayoyi ga sunan akwai a fahihu muslim akwai sunan nasa'i laysa fi habbin wala tamrin sadaka hatta yabluga khamsata aw suqin idan aka ce habbun bai tsaya ga alkama kawai ba dukkan wani hatsi zakka tana waje ba kansa don haka ba a la'akari da cewa waɗannan abubuwan da mazan Allah ya kirga cikin hadisin da su ne kadai domin idan ka ɗauka iyakar abin da ya zo cikin hadisin abu musa a eh, umarnin manzon Allah da mu'azu da abu musa shari to babu shakka zakka ta faɗi kenan ga mafi yawan musulman duniya ko babu shakka watsi ne da hadisai da dama da kuma ayoyin alkur'ani akwai kuskure mai yawan gaske don haka yasa akasarin masana ba su tafiya akan wannan fahimta duk da cewa akwai manyan malamai da sahabban manzon Allah waɗanda ke da wannan fahimta Allah madaukaki ya musu rahama ibnu kudama yayi magana akai cikin littafin al-mughni me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ash-sha'ir da al kawai ga mu'azu da abu musa al-ash'ari ibnu kudama ce ai tana yiwa ne abincin mutanen Yaman a lokacin don haka yasa manzon Allah ya musu misali da shi bare ma akwai wani sahabi da ake kiransa ma'amar binu Abdullah al yana daga cikin waɗanda suka hijira zuwa Habasha hadisinsa yana sahihu Muslim musa kati babu bai ta'am mislan bi mislin yace kana fa'amuna yawma idhin ash-sha'ir shi wannan sahabi yace abincin mu gaba ɗaya a wannan lokaci a zamanin manzon Allah abincin mu gaba ɗayan sa sha'ir ne ba ma ba ma mu'amala da wani hatsi in ba sha'ir ba tunda an samu magana irin ta wannan sahabi kaga manzon Allah yana magana ne da mutane waɗanda ke fahimtar sa yace ga hatsin da za ku karɓi zakka akai saboda abin da mutane ke ci a lokacin kenan eh, saboda haka yasa ibn al-usaymin in ka duba a sharhul mumti mujallal nabi shafi na 549 yace al-hubub wa thimar tajimu fiha zakka duk wani abin da ya zama hatsi ne ana iya auna shi yayan itatuwa ana iya auna su tajibu fiha zakatu zakata waje ba kai bi sharti an takuna makila mudakhar ana iya auna abu ana iya ajiyarsa kaga kenan ƴaƴan mangoro babu zakka fa in lam takun kazalik fala zakata fiha ibn al-usaymin yace hadha huwa aqrabul aqwali wannan ita ce fahimta da tafi kusa da aiki da sauran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu kara hadisi guda sai mu dakata insha Allah walidara qutni ibn hajar ya ce a riwaya ta al-imam dara qutni wato hadisin da har yanzu hadisin mu'azu ne amma riwayar ta al-imam ad-darqutni yana sunan ad-darqutni kitab az-zakat babu laysa bil khabara wa sadaqa hadisi na 1884 an mu'azin radiyallahu anhu wato mu'azu yana bayani game da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi fa amma al-isa'u yace amma kukumba shi ake kira al-kisa'u kukumba wannan da ake ci wal bitihu da kuma kankana shine albitsi warrumanu da kuma arrumman walqasabu da kararake wanda don ana noma rake kakan samu mutumin da zai noma rake gona babba kuma ya samu eh, arziki ne yawa a kai, sannan sai ya ce walqubaru da wato da danyen kaya ɗanyen amfanin gona shi ake kira alkubar amma ibn hajar ya tsallake wannan kalma bai kawo a cikin bulugul marami ba sai dai asali kalman tana tana cikin sunan sunan dara kutuni hadisin ya zo wal qasab wal khubar fa afwan sai zama an samu tsallake wannan wadannan kalmomi guda biyu din wal khubar wato da danyen danyen shuka abinda ya zama wato eh, abinda ake kamar misali ganye fa afwan annabi sallallahu alaihi wasallam yace an yafi faqad afa anhu rasulullah wa to manzon Allah ya yafi isnaduhu da'if ibn hajar yace isnadin hadisin yana da rauni yana talkhisul hadir a cikin talkhisul hadir ibn hajar ya ce lalle hadisin yana da rauni ya kawo bayani a kansa yana mujallar nabi shafi na 165 wato abubuwan da babu zakka a kai shine ibn hajar ya kawo a karshe bayan yayi maganar abubuwan da ya kamata a fitar da zakka sai kuma ya kawo abubuwan da babu zakka a kai babu shakka akwai hadisai da dama kamar yadda yake wannan hadisin bai inganta ba hadisin da ya magana akan kukumba kankana rumman da rake da korayen amfanin gona su ake kira wato kamar eh, abin nan ganyayyaki kaga kenan babu zakka akai akwai hadisin Aisha akwai hadisin Aisha akwai hadisin Ali bin Abi Talib sayyidina Ali hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi ma ambatatil arbu min al khubari zakatu wato danyen kayan amfanin gona babu zaka akai inji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar tumatir kamar albasa duk danye ne danyen kayan eh, amfanin gona wanda baya bushewa kamar ataruhu da alayyahu ganyayyaki da sauransu sannan akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fil khabarawati sadaqatu akwai hadisin muhammad bin jahashin akwai hadisin anas bin malik akwai hadisin talha bin ubaidillah waɗannan sahabbai duk su ruwaito <clears throat> amma duk hadisan suna da rauni dukkansu suna da rauni shi yasa ibn hajar ya dauko riwayar mu'azu tunda ana magana akan mu'azu mu'azu bari a kawo riwayar sa bulugul maram amma akwai hadisi na ali bin abi talib aisha akwai talha bin ubaidilla muhammad bin jahash anas bin malik da sun ruwaito sai dai dukkan su gaba ɗaya ba su inganta ba in ka duba tufatul ahwazi al-imam al-mubarak furi yace al-imam az-zailai a littafin nasbur raya ya kirga ruwayoyin da suke magana game da zakkan danyen kayan gona abinda ya zama danye ne abinda ya zama to baya bushewa kenan kamar su tumatir da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zakka sai al-imam zailai yayi magana akai da al-imam baihaqi akan cewa hadisan suna da yawa don haka suna iya samar da ma'ana tunda an samu sahabbai waɗanda suka yi aiki da su bare ma akwai hadisan sai na umar lokacin yana shugabanci shi ma ya tabbatar da cewa laita fil khabara wa sadaka wannan yasa al-imam tirmidhi yana babu ma ja'a fi zakatil fadarawat ya kawo hadisin mu'az dan jabal annahu kataba ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda lokacin yana yaman ya aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa tambaya game da kayan lambu shin ana zakka albuqul abubuwan da ya zamanto wato akan akan yi noman su kamar jinsin abubuwan da ke da bawo akan ana fitar musu da zakka sai manzo Allah yake laisa fiha shay'un babu komai game da wannan al-imam at-tirmidhi yace wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi annahu laysa fil khabarawati sadaqa duk masana suna aiki da waɗannan hadisai duk da cewa suna da rauni amma hadisan suna da yawa sannan an samu fahimtar sahabbai akai cewa kayan lambu ba a marzaka don haka abin da ya shafi doya abin da ya shafi gwaza ya shafi dankali ya shafi tumatir albasa da sauransu salaf ba su yadda ana musu zakka ba kaga ba daidai bane kai kuma a yau ya zama kana da fahimtar da ta saba masahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bare akwai hadisai duk da cewa hadisan suna da rauni Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya mana gafarin kurakurai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك